hadakar kungiyar ta malaman jami'an Najeriya a su ta kuma bai na ta ne game da halin da waɗanda ke gudun hijira na yankin Lauma ke ciki a yanzu lamarin da suka ce ya kamata gwamnatin jihar Taraba ta tashi tsaye Dr. Ruben Jonathan da ke ma zama shugaban kungiyar malaman jami'ar rashin jihar Taraba ya ko na yadda ma suka ji da wannan lamari eh zuwa mu shine da wannan hayaniya ta faruwa ta lauda su wurare kewaye da shi muka ji da kuma muka gani a talabishin inda yan uwa wanda suke wurin suna shan wahala mutane ba su da gida ba su da abinci ba su da kayan sawa wanda ya fi ban tausayi ma wata rana haka na kalla ya tv wata mata ta fita da abun nan da ta fita da shi ba komai da yaro a hannu tana gudu to kaga wannan abun abun tausayi ne wanda ba taba tunani cewa zai faru ba a wurin nan da nan muka yi mitin namu mu malamai na jami'ar mu ce to yanzu yaya za mu yi ya kamata mu taimaka ma waɗannan mutane a wurin sai muka hada abin da mun yi hada sai muka dan saya masu abinci kaɗan ka sai ne ba za mu iya saya inda ya kamata mu kawo masu ba amma dan kokorin mu muka saya domin mu zo mu nuna masu mu abin da mun so fi so ya faru shine su su nuna mu nuna masu cewa muna kaunan su da, kuma abin da ya faru da su mun damu kware da shi shi yasa muka zo muka yi wannan abu to wai kowane irin kakin tallafi suka kawo haila yau dai ga shugaban kungiyar malaman mun samu wurare biyu kan biyu wanda mun ga mutane na sun fi shafa muka identify wannan kam da wani kam a can abuja phase 2 wanda suka yi gudun hijira din zuwa wurin to da muka zo sai muka zo da masara da man jarikan da kuma kayakin sawa kayakin sawa akwai sabi akwai tsofaffi wanda mun gani ya kamata mu cire daga namu mu taimaka masu domin cirewa na da magi muka cire muka kawo masu Alhaji Muhammad Bakari Katibu da ma sauran 'yan gudun hijira da suka baro gidajensu a yankin na Katibu duk wasu bayyana farin cikin su ne game da wannan taimako da suka samu daga kungiyar malaman a yanzu. Eh, babu da zan san ce mun gode musu Allah saka musu da su kungiyan eh, ASU na jihar Taraba mun gode musu Allah saka musu da alheri da taimakon da suka mana da shawarwarin da suka bamu don ba kungiyar da ta kawo mana taimako nuna damuwa da mu kama fiye da yadda suka nuna mana suna na ummi na gode wa Allah na gode wa wanda suka kawo Allah ya musu albarka baya ma dai ga al'umman katibu hakanan kuma kungiyar malaman ta ko ba da irin wannan tallafi ga masauran al'ummomin da lamarin ya shafa a yankin na karamar hukumar lawo a ne ne baba gayus ma ke daga labaru muna da babban godiya kwarai da muka gudun hijira ba su bar ma baya ba suna taimaka mana da shi da sa daga gurin su saraya mamma mun gode dan masara da zane da buhu maki da gishiri mun ce mun gote mako. Kamar yadda ma ke nunawa ɗaruruwan jama'a ne suka rasa muhallansu sakamakon harin kabilancin da aka kai a ƙauyukan Katibu Baba Gasa da ma wasu ƙauyuka biyu na karamar hukumar Lau da ke cikin jihar Taraban a kwanaki. lamarin da ake dangantawa da fadan manoma da makiyaya kuma aka sari maharan kamar yadda rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar sun kuwa fito ne daga jihar adama da ke makwabtaka da jihar taraba ko da ke kawo yanzu lamura fa sun kwanta a waɗannan yankuna ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya